الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin askari fatwal jawad kuma muna cikin muna farkon babin istihqaqi muna shahi na ɗari uku da arba'in da takwas a inda malam gina fasali akan istihqaqi tuhqa ya min yadihi lazimahu radduhu wato abinda mala ya ce duk wanda an ka cancanci wani abu daga hannu nai to ya lazimce shi ya raddi da shi ma'ana ya maishe shi ga wanda mulki ne ya tabbata idan ka zo da abu wani da awon nashina sai ya kai ka kotu aka yi bincike a gano iya eh, lallai nashina to wannan shi ake ce mai istihqaqi cancancewa to lazimi na mutum ya mai da abin nan game shi wala hurruju ala ba'ihi bis samani to kenan kuma idan an ka cancanci abu amma bayan an cancance shi an sai sai to tunda an sai shi ya yarda da cinikin to ya samu ya koma ga wanda ya sai da abin nan ya karbi kuɗi ya mayar mai da kuɗi ne wale rabbihi hazul bina'i wal garsi bi hi ƙa'iman yau in gona na ko wani fage wani ya ɗauka ya mai da shi nashi alhali akwai wanda adda shi ga mulki to mai kayan nan mai wannan gonan ko mai wannan hadamar ya samu ya riƙi gini in sai gina ya gine shi ya samu ya riƙi da shi walgarsi da da shi da ƙimati da kima sai ƙa'iman ba a rushe shi ba a ce yanzu ginin ga ƙwarar bulo nawa ka yi ne jikarsu su mutu nawa ka yi ne nawa aka ba mesin ne nawa mesin ka yi to zai biya shi kima ta ka'iman katanga na sai haka nan inda shi na nawa aka dashe wurin yanzu nawa aka sawa iri da jingar da shi ya biya shi haka nan domin mista wanga da wurin ga kai gare shi ba kwace na ba wata hanya wurin ga kai ga hannu ne shi ko ya to ya da'awar nashina kuma ya samu shaida eh nashina an amshi abin nan za a bashi in ba kuma ta mun yi magana wanda ya kwaci wurin wani to suna da bambanci to fa yana aba in shi mai wuri ya kitun kuɗa kuɗin gini ƙa'iman ko kuɗin da shi ka'iman dafa fa al-akharu qimatal ardi barahan wancan sai ya tunkuɗa ƙimar ƙasa tana sarari babu komi gare ta eh? wancan ya bai shi mai wuri to shi wanga sai ya ba da ƙimar ƙasa tana sarari a ce ya nomi wani tun da ya riga da shi ko ya biya kuɗin hegi tun da an riga ya riga ya gini shi kwanci ya biya eh? wani wanga da an ka cancanci ga hannu to in sai ya yi yanzu zai shirya da mai kaya shi shi koma ga wanda sai mai amshi kuɗi ne fa in abaya in sun ka kiya wancan ya ki sun kuɗin kuɗin wuri eh, kuɗin ƙimar gina ko ƙimar da shi shi kuwa ya sun kuɗa ƙimar hili to ishtara ka bi ƙimar ta yi sai tarayya da kima biyu shi shi na da kima da shi nai shi gona da kima wuri ne na awo ana dubin tafawuti eh ana kula da tafawuti ana kula wa mustawlidul amata wanda ya haifar da boya ya ya sa kwarkwara daka kuma ta haihu da shi to ashe boye ga da ya sa daka ta haihu da shi inda ta so ta kasuwa ba ga mai ita na sau ba ga gasibi na sau inifta a hannun gasibin idan ya so ta daga gasibi amma dan kwace aliman kuma ya san lalle mutumin ga dan kwace na ko da sai wa huwa ka huwa wa huwa ka huwa shi kama shi na duk yan kwace na in mutum sai kaya na sata ga barawo ya san barawuna shi ma barawuna Allah sauwaka wa in ko bai san gasibina ba a haza ha in ubangijin boye ya gata ga hannu ne gata amma hata haihuwar shi to sai ya kama boya ta yi ta ita kawai shin da shi shi na nan yanka karatun abin nan jiya to ka kwada mai wada hadisun ka mai ya ce jiya wa qimatul waladi sannan ya tunkuda mai kimar ɗa amma ɗan nawa hohoron ɗana, ya amshi ɗiya ya amshi boya ta da ita a waɗanda kuɗi ya bashi a baɗa wurin uba ne ya saye shi amma ɗiya ne kar su ci bawa na ɗana wakila ga wani ƙauri an ka ce bal ƙimatu ha ƙimata ɗaya zai karba wa hiya umu walada kuma ta nan umu walada sai a mata ƙima sai a biya kuma tun da ya sa ta ɗaka har ta haihu to shi ga wannan mai gida in ya mutu ɗiyata zaman ta boya yana nan kun ba mai mata walakanci tun da ta haihu wallahu a'lam kitabul luqati litaye kenan na tsintuwa muna tare manil ta kada mata shuhu al anfusu adatan wanda ya tsinci abin da rai ta ruwa da shi ga al'ada ni ruwa kare da shi ga al'ada halan kana da wani abubuwan da ita a'a kuɗi dai shi da ce kuɗi na ciki shi mala abokan ai baka da wani abubuwan da su lazima hu ta'arifuhu ya lazimce shi ta'arifin su sanarwa ta game kasa cewa ya tsinci kuɗi sanatan shekara guda to kaka za a sanarwa da hasabi in kalifi gurgurun ya zai yi yiwa gare Mista mala ce gurgudo da ya yi gare don yadda wani ka iya tsayawa ya sanar da abu ya samu hursa wani haka na yake wani sai shi bako guda bai cikin gani wani sai ya kwan biyu bai nan to duk sanda ya samu sarari a zo kofar masallatai da ina a ɗora faɗin wani ya da wani abu in kun bi saya na yan ka ɗauke su to nan na za a ɗora yi kuwa wani ya yadda kuɗi

waganin su a to kai ka tsara na sanarwa ko kai ba kayan abu Allah a a yanzu ba eh an gama shi ba sai ya rage ma hasara hmm. to mu zo <clears throat> min gairi mulazamatin ba da cewa kullum sai yayi ba don an ka ce mai kullum kullum an wasai to na bila abinci ne to in ya gaba iyawa ina mai magana dazu gauga ka yi a raf'ihi ihi ilil imani. ko ya kai masarkin gari ce Allah ya taimake ka ga abin ga na gani bisa ga hanya hanya kaza ga su kaza na a rubuta a aji fa in adaha in ko ce a shi bai ga mai su ba kuma bai iya kai ma wani yace bari in kai su ina na gani ya dawo da su inda ya zo su sai aje yace wani gujo ya zo sai ya dauke ba mi da hidiya miliyan goma na ya gani wani ya suwa bayan buɗi ne ko bayan mashin ne ko wani abu cikin jaka da ya ɗauka ya gaba jilal ta arifi sai mai suwa can ya ce mai shi mai can haram to in bai can haram yana ko wahalar biyan kuɗin mutane illa an yarfa a hali yi bayyinu ha sai inda ya ɗauko ta da gida nai ya ce bari in da ita wani na ɗan aji in ɗan koma inuwa ko ina samun wanda ka cewa na hina mm. ya aji ya koma inuwa ko da an ka ama ya bacci sai wani ɗauki to wannan bai biya amma kuma da sharɗin wala ya kafa alaiha bai jin tsoron taɓace da ya haka <laughs> kana da wani imamun ban da shi Mu mutai karatu fai za ja a manya ariful fasaha idan wanda ya san jakar da an kasa kuɗi ya zo wauka a ha da ya daurin bakin jika da fa'a ha ilaihi muna tare da kuwa ya wani ya zo ce ya ji ana cigiya cewa an yadda kuɗi ce awo ya ce to ni ne yadda kuɗi kai ka yadda kuɗi ce awo cikin mi ya ce cikin jajjika to yadda an kaɗar bakin jika ce bakata an ka yi jajjika jajjikata kuma yadda an kaɗar bakin jika bakata to sai a ɗauki kuɗi na miƙa mai amma idan suka idan aka zo kuma da shi da wani ya zo ce shi da jaka ya da jaka wata iri ta ya ce jajjaka ta da ni aka ɗan kinta ce bakata sai wani zo shi kuwa ce ya yadda kuɗi an gaji cikin ya ce cikin jaka wata iri ya ce fara yage da an ka daura sai jaka ce ja to sai an ka tambayi wancan da ya ce ya yasuwa cikin jajjaka adadin kuɗi nawa na wana yace miliyan goma na shi wanda ya suwa cikin jajjaka da kuma ya giya da an kaɗa mai baka shi ko an ka tambayi an ka ce kuɗinka da kai ya suwa cikin horar jikka da jege an kaɗar bakin jikka nawa na yake dubu tara sai aka ɗauko kuɗin ka aka lisafta an haga dubu tara amma wurin jika da yage jika ya kuri wani ko shi ko an ga dubu goma an ga dubu an ga dubu tara ya ce goma na amma wurin jika da ɗarmi darmi ɗarmi ya yi daidai to shi za a ba kuɗi mai jika da yage ɗarmi bakin jika shi aka ba kuɗi Eh, eh, wancan sarawa na yaya daidai wanda ya faɗi adadi daidai amma ya ko daga jaka da abin ɗari ba a bashi kuɗi sai mu zo bayan yan ƙabar muddata idan mudda ta cika ta shekara wanda ya ga kuɗi ba a samu wanda ya zo ci ta hita ba a hafi zaha amanatu yanki kudi nan wuri ne akan amana har lokacin da mai su ya zo fa'ilin sa halaka in ko canye ta a wata sadaka biha ko sadaka da su da minaha ya biya in mai su ya zo to mi an ba ya biya illa ma ya suru alfasaru ilai kawarsa ta yi suna ta cikin daji sun ka kiɗi da kawarsa bisa ga titi ce Allahu akbar wannan dauko shi bayan buɗi na yi kila buri ya buɗe kawura ta faɗo sun ka dauko sun ka biyo haya nan suna ta da su ga mai shi ba su gani ba a a kawo ga gari har sai haka inda za na ba su ga mai su ba to a sai a soye abu komi ko buhun mangwaro <laughs> suna zuwa wata guda <laughs> eh ko lemu wa amma to ka gani wa amma dalatul ibili amma batattar dabba ta raƙumi raƙumi na shiga daji sai ya ganai yana yawo sagara sagara ya bace to fala ya ruba hakai gita mata domin raƙumi yana daga tari ne tare da shiya da salkatai ta ruwa yana iya wata guda bin shawara muhammad shi ya zo ne kada da ka amma akwai a ko tunkiya cikin wawan daji ganin su batattu to na yana kama eh cikin mai su bai gani ba to an ba shi dama ko ya ci ko ya ba kura to tun da an ka ce a ba kura an ka sa gairul aqili kenan iya ci kura hira bai biya ya samu ya ci aulin zi'idi haka yake ga hadisi to tun da an kai amfani da zi'idi an ka sa gairul aqil to kenan halan malak wal ganamu bi qurbi ganami tumaki kusa ga tumaki aw imaratin ko karkara da bin muha ilai sai tara ta zuwa ga tumakin can ko tara ta zuwa karkara wa illa yakuluha in ba ha ko bai ci abi sai auta sadaka ko ka bi hada ita to can mun yi maganan um, raƙumi ko sannan a yi magana tunkiya da akuya to ina magana nagi wal bakaru kal ibili ha wani mai ce wakila kal ganin ina haka wanga ra'ayi don nagi ba ta iya kwana bai ta sharuwa ba mal adam ko kaka to amma raƙumi da nagi walahu da bukati ha, ya samu ya bada raƙumi a yi ɗauki da shi abinda ya samu a sai mai harawa haka nan nage a sa mata ku jawo tarko ita ma abin ta samu a sai mata abinci wan ruju'u bi ma anfaqa ya samu ya koma ga abin da ya ci da ita ga mai ita ya amshi abin wa yuqbalu qawluhu fil mujbihi to idan ya samu akwai a ta tsintuwa ko tunkiya ko nagge ko raƙumi mai ita ya zo ce ya ci da ita kwanan ta nawa wurin ka yace wata uku kullum ya sai mata hara ta ɗari biyar tunkiya wata uku kullum hara ɗari biyar shin magana ga a tafi eh dubu arba'in da amma da ya ce ya sai mata harawa kullum ta ɗari biyu yana yiwa ko mushbihu za a karɓa magana ta kama da gaskiya a in ba mai wata ta ba ba akwai ruwa tashin ɗari biyu kullum ko to ɗari biyu ɗari biyu wata uku nawa dubu goma sha takwas an wa dai tun fiyaran ku hayar, ina jin an ka ɗaya sha takwas cikin kuɗinta ni za a bari ah. wani rabbi ha islamu ha ya samu game ita ce to shi sai Allah ya baka Allah ya baka Allah Allah Allah ya baka hankuri Allah ya saka rahai ina gida ya batta wa akhadha ya samu ya rike ta wa wadan kunna kati ya biya ku kudin aka cike ta faslun eh shi gina an ka ta yi an ka sai ubangiji mai yahe mai na